Assalamu alaikum masu mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci cigaban labarinmu. Mai suna Captain Abbas, wanda marubuci marubuciya Salma MD ta rubuta muku shi, wanda yake zuwa muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda gefen time ya zo ya zauna sai nos ta yi masa bayanin Babu ma matsala sosai idan ta ci gaba da amfani da ruwan ɗumi ma komai zai daidaita. Sai ta bashi wasu magunguna kala biyu ta ce ta sha wannan zazzaɓin nata zai sauka kuma zai ƙara taimakawa wajen hilin ciwon da wuri. Godiya bas ya mata inda a take ya bawa Tima maganin ta sha sai suka fita tare da nurse. Suka bar Tima ita kaɗai inda ta koma ta sake kwantawa. Suna fita falon nurse ta ce da shi, Yallaɓai, ka fa so ka yi ɓarna gaskiya. Kai Abbas ya sosa ya ce Allah ya taƙaita ai, na kuma gode masa. Sai ta ce haka ne amma dai a kiyaye gaba, saboda gudun matsala. Duk da ma farkon shine mai wahala amma gaskiya a ɗan sarara mata na kwana biyu. Ba komai wannan ba matsala ba ne dakta na gode sosai. Daga nan suka yi sallama ta tafi. Taimakon fitsari ne ya matse ta tashi ta shiga bayi. Tana tsugunnawa sai ta miƙe don azabar zafi take ji sosai, amma sai ta daure ta sake tsugunnawa sama-sama ta yi fitsarin. Idanunta har yana hawaye amma haka ta daure don ba ta so ya isan da ciwon balle ya mata batun allura. Abbas ma ɗakin nata ya koma sai ya ga bai ganta ba motsin ruwa da ya jiyo a bayi ne ya sa ya fahimci tana ciki. Tsayuwar Abbas sai yana jiran fitowarta. Tima na share hawaye ta fito tana ganinsa sai ta ta sunkuyar da kanta a hankali ta isa gefensa, kanta a ƙasa. Hannunta ya kamo ya jawo ta zuwa jikinsa ya ce, me ya mai kike kuka? wasron kuma? Ba kin ce kin warke ba? Kai ta ɗaga masa, a Abbas shiru ya yana kalanta ya san tana jin zafin kawai dai ta ce ta warke ne don kar ya ce allura. A hankali ya sake faɗin to me ya faru? Ta ce, ni ka kai ni wurin momi, ba yau ba sai kin warke zan kai ki oke? Shiru ta bata masa magana ba sai shi ne ya sake faɗin. Baki ki gaji da zama da towel ɗin ba ne har yanzu? Yanzu ma kaya zan saka. Ta ce da shi a hankali. Sakin ta yi ta je ta ɗebo kayan sai kuma ta tsaya ta rungume sa a ƙirjinta tana kallon shi. Ya aka yi? In zo in sa miki ne? Da sauri ta jijjiga kanta. Ko sai na fita? Ya yi magana tare da ɗage gira. Um, ta ce da shi. Sai ya murmushi tare da barin ɗakin ya ce, ina jiran ki a falo yanzu. Kar ki sake kwanciya ba kin ji? Kayan ta saka cikin nutsuwa sannan ta ta same shi a kan dining yana breakfast. Wurinsa ta isa ta zauna ta yi shiru. Da ya nemi ta ci dai ta ce, a'a sai an jima za ta ci. Sai da ya gama sannan suka koma ɗakinsa dukkansu. Tima bacci take ji don haka sai da ta kwanta a bas kuwa. Sistem ɗin sai ya sa a gaba yana operating zaune kusa da ita. Sakon-sakon yake juyawa ya ganta. Ranar aka wuni a gida, babu inda ya je illa masallaci. Da zarar Tima ta tashi ta koma ɗakinta. Da yake da ta yi baccin sai ta cikin ta ya mata wani iri zazzaɓin babu yanzu, amma kuma still bata koma normal gaba ɗaya ba. Ruwa ta watsa a jikinta tare da sake zama cikin ruwan ɗumi don ta fahimci shi ne ya ɗan sanyaya mata zafin ɗazun da safe. Wata baƙar dogon riga ta sanya a jikinta mai adon golden color stones manya. Sai da ta yi da sallah sannan ta ɗauki bel shi ma golden ta yane kanta da shi. Falo ta dawo don yanzu kan ba laifi ta ɗan ji dama-dama. A nan Abbas ya zo ya same ta ya kuwa ji daɗin hakan shi ma. Cikin shigar ƙananan kaya yake bai so fitan ba amma da ya tuna cewa gobe ne tafiyar su momi sai ya ga dacewar kai ta don su yi sallama. kuma ko don ya faranta mata tunda da kanta ma ta nemi zuwa ɗazun. Shaf ya manta da batun tafiya sai yanzu da ya fita dadi ya kira shi don ya isar masa da wani saƙo. Shi ya sa ma ya tira sai kawai ya ce da ita ta tashi ya kai ta wurin momi. Yana tafiya zuwa ɗakinsa domin ɗauko ki ya yi magana so bai kula da yanayin da ta shiga ba. Abin da kaɗai ya sani shi ne za ta ji daɗin hakan. Dima kan farin ciki ne ya cika ta sosai har da tashi da ƙarfinta don murna. A lokacin ne ta tuna da ta ji zafi, amma a hakan ta daure don kar ya ce ya fasa. A Abbas sam hankalinsa bai je kan yanayin yanayin tafiyar ta ba saboda ya ga ta warware shi yasa ma bai damu ba. Bai sani ba ashe idan an kula sosai za a ga canji ta tare da ita. Suna shiga falon suka tarar da su Umma gaba su zauna a cikin falon. Tima ta so ta so ta isa da gudu amma sai ta ji tsoron kar ta ji zafi sai ta ƙarasa a hankali. Hakan ma Dan tana daurewa ne shi yasa sosai take ƙarfin hali wurin ganin ta ɓoye ciwon ko don gudun allura ma. Tana isa ta faɗa jikin Momi sai kuma ta saki kuka wanda ya jawo hankalin dukkaninsu zuwa gare ta. Abbas kan mamaki ne ya cika shi ganin lafiya ƙalau suka taho. To menene kuma na kuka yanzu a nan? Anti murmushi take yi idan tana ganin Tima ta fahimci yanayinta ta fahimci yanayinta da take ciki. Umma kuwa Mamaki ne ya ziyarce ta, yayin da tausayin Tima ya cika zuciyar Momi nan take. Abbas zama ya yi daga ɗan nesa da su ya zuba mata idanu. Momi ba ta tambaye ta me ya faru ba illa kawai rungumarta da ta yi ita ma tana bubbuga bayanta alamar rarrashi. Umma kam Abbas take kallo ganin duk ya zama kamar a birkice da ganin kukan Fatima. Anti ce ta ce da ita zo nan Fatima wai me ya sa muke kuka haka nan? ko duk misin ɗin namu ne. Tasowa ta yi a natse ta dawo wurin antin tana mai ci gaba da zub da hawaye. Anti miƙewa ta yi tare da kama hannunta. Suka shige ciki inda inda suka bar falon ba tare da ko gaisawa sun yi da Abbas ba. Fitansu ne ya ba wa Abbas damar gaida su Umma. Gama gaisuwar ke da wuya kuwa mami ma ta bar ɗakin don sosai yau ɗin ta ji nauyin sirikin nata ya kama ta. Umma kuwa ganin an bar su su biyu take Take sai ta ɓata rai ta kalle shi ta ce da shi, Muhammad, wace muguntar kake yi wa yarinyar nan da har take irin wannan kukan? Ido Abbas ya ɗan zaro waje ya ce, mugunta dai Umma, ni ɗan Aikin san halin yaronki, ba mugu ba ne. Allah shagwaɓa ce kawai ke damunta, wai don kanta na ciwo. Ya ƙara sai maganar da sosa kansa. Umma cewa ta yi ni dai ka san ba na son zalunci ko kaɗan ballanta, na rashin imani da tausayi. Ko me za ka yi ka dinga tuna cewa shekarunku ba ɗaya da ita ba, da kuma rauninta na ‘ya mace. To Umma in sha Allahu zan kiyaye. Ya san halin Ummansa a dunƙule yanzu ta yi masa faɗan, ya san ba mamaki ta gano matsalarsu ne, shi ya sa ta faɗa hakan, don ta gama gano abin da ya faru. Yanzu ne ma yake jin dama bai kawo ta ba, ya zo abinsa shi kaɗai. Bayan ya san su Umma sun girma tunaninsa sai dai kuma a wannan yanayin ba zai iya fita ya bar ta ita kaɗai ba. Hankalin shi ba zai kwanta ba sam. Dama bai yi niyyar zuwa ko ina ba sai kuma daji ya aike shi. Ta sha maganin ciwon kan ne? Umma ta tambaye shi. Da i Umma, da i Umma ta sha magani tun ɗazun ma. Ya ba ta amsar tambayar tata. Allah ya sawwaƙa to. To Umma, ta sake faɗi a taƙaice. Anti suna shiga ciki ta zauna da Tima a bakin gado tare da tsare ta da tambayar me ya faru. Da in ina Tima ta fara magana cewa ya yaya ne da sauri anti ta ta da faɗin dukan ki yayi. Sai ta jijjiga kanta alamar a'a. Anti kuwa bata sake tambayar ta ba sai ta ce to shikenan ki yi shiru ki daina kuka jikinki na ciwo sosai ne. Cikin shagwaɓa Tima ta bata amsa da faɗin ƙafata na min ciwo idan na zauna da tafiya ma to yi haƙuri a hankali zai daina kin ji. ina kin yi amfani da ruwan zafi. Kai tima ta ɗaga mata, anti ma sai ta jinjina kai kawai ba tare da ta furta wata kalma ba. Wani abu ta haɗa mata a kof da madara ta bata ta ce ta shanye zafin sai da yana da izinin Allah. Tima da bata san ko menene ba karɓa kawai tayi ta shanye abinta don so take yi zafin da take ji ya daina gaba ɗaya ko don tana yin fitsari ba far ko ta dinga yin fitsari ba fargaba ma. Yanzu ne anti ta fahimci cewa Bariya ɗin da Munira ta yi wa Mahmud da Fatima ya yi tasiri a kansu. Yanzu ne ta sake tabbatar da gaskiya cewa Mahmud bai ɗora wa Fatima iddar komai ba har ya koma ga mahaliccinsa. Haƙiƙa ta cutar da rayuwar ɗanta. Ta fuskoki da dama, addu'a ta yi masa cikin ranta tare da nema masa gafarar mahalicci. Lallai da gudunmawarta, rayuwar gidan ɗanta na ciki. Lallai da ta rayuwar gidan ɗanta na cikin ta ya taɓarɓare haƙiƙa ba ta kasance uwa ta gari ba. Ba ta fatan irin hakan ya sake faruwa ga rayuwar waninta har abada. Ƙoƙari ta mai da maida hawayenta ta ce, “Ya Allahu ka yafe min ka kai haske cikin kabarin Mahmud.” Karfe biyu da minti ashirin Hana ta dawo da mugun gajiyarta inda ta samu Umma da Abbas zaune a falo suna ɗan taɓa hira. Zama ta a kusa da Umma tare da faɗin, “Wash Allah na, Umma na gaji sosai yau ɗin Allah gudowa ma ne. Abbas kallon ta da mamaki ya ce saboda me kenan? Hanna juya idanu ta sai suka haɗa ido da Umma a fakaice sai ta ce yaya Lakco ɗaya ne ya rage mana kuma an ce na ɗin baya gari shi yasa na taho. Abbas shiru ya yi dai ya ji ta ne kawai ba wai don ya yarda ba amma bai kula ta ba don shi yanzu damuwar da ta damu ransa daban ce. So yake ya san halin da matarsa ke ciki kafin ya wuce. An da gaishe shi ta sai ta tambaye shi yaya ya fa? Kafin ya magana sai Umma ta bata amsa da kuɗin tana ciki tare suka zo. Ba mamaki tana wajen antinta. Hanna na jin haka ta tashi da sauri jakarta ma a ta bari ta nufi ciki. Tima har yanzu tana wurin anti inda take ƙara jan hankalinta akan riƙe mutuncin aurenta. Sanin girma da kuma darajar da mijinta ke da shi tare da rike sirrin da ke tsakaninsu. Da sallama Hannah ta shiga ɗakin ta samu anti na ɗaurawa Tima na ɗaurewa Tima gashin kanta. Da gudu ta je ta rungume ta tana faɗin I so much miss you matar yaya. Tun yaushe kuka zo? Za ki karya na Hannah don Allah, in ji Tima. Hannah kuwa sai ta ce ba laifi ai ko na karya kin bai wuce a ce ƙiyayyar dangin miji ba. Murmushi anti ta ta ce musu maza su koma ɗakinsu su je su huta. Wannan hayaniyar ta isa haka. Suna shiga ɗakin hanna ta sake tambayar ta, wai tun yaushe suka zo? Da bamu mu daɗe ba Tiba ta bata amsa tana yatsa na fuska. Abbas har sai ya tafi sai ya ce da Umma bari ya ga Momi kafin ya wuce. Yana shiga ɓangaren da zai kai shi ɗakin da Momi take sai ya jiyo hayaniyar Hanna. Ya san biyu suna tare ne tun da ya ji hayaniya har haka. Canza hanya ya isa ɗakin Hanna bai tsaya bugawa ba kawai ya tura ƙofar. Sai ya tsaya ba tare da ya shigo ba. Shiru suka yi da ganinsa, dama ita Tima ba wani dogon magana take ba, Hanna ce mai surutun. Shi kanshi bai san me ya kawo shi ba, zuciyarsa ke buƙatar hakan. Dama ganinta ya soyi kuma da ya ganta sai ya rasa abin faɗa kawai sai ya ƙaraso cikin ɗakin a hankali ya zo gabanta ya tsaya. Yana kallonta a hankali ya furta ya jikin naki. Da sauri ta ce da shi da sauƙi ya ce to zan tafi amma an jima zan dawo mu koma gida kin ji? Dima shiru ta yi masa shi ma, sai kawai ya juya ga Hanna ya ce, Hanna please ki tabbatar ta ci abinci. Yana kan faɗin haka ya fice a ɗakin cikin takunsa na ƙasaita. Shi kansa yana mamakin kansa a yau ɗin yadda yake ji game da matar tasa. Hanna na wurin nema, shi yasa bai son jan magana sosai. Yana fita Hanna ta tashi da sauri ta leƙa bayansa. Ganin ya tafi, ya sa ta sake dawowa wurin dima ta dafa kafaɗarta. Da mamaki ta ce, matar yaya? Ni fa ban gane ba. Me ya same ki na jiya yana tambayar jikin ki, har ma da bani kwangilar sa ki cin abinci? Ban da lafiya ne. Tima ta bata amsa a takaice. ka ta kai hannu tai da zararren ido take kallon Tima da sigar tsokana ta ce ciwon amarci ko? Wataƙila. Tima ta ce tare da gyara zamanta. Ke dai faɗi gaskiya matar kaftin. Ai ni ma na ganki ba daidai ba. Da ɗan ƙarfi Tima ta ce, ban sani ba Hanna please ki ƙyale ni, ke dama ba mutum ya haɗu da ke ba. Duk yanda ya kai ga kewarki sai kin ɓata ran mutum kike jin daɗi. Dariya Hanna ta ce, ta ce calm down mana. Amarya, ɓata ran me kuma na miki? Amarya fi sabilillahi ke da ki, ke dai ki ce ba kya so in san cewa yaya ya faɗa ne. Amma ai tun ɗazun ma ban gane kanki ba duk kin canza. Allah kin wata iri ashe yarinya ta ji da bambanci ne saukar da saukar da murya Tima tai ta ce Hanna Allah ba na so bambanci me kuma na ji da murmushi Hanna ta ce kin fi ni sani ai yarinya ke kika san komai kuma ni zaki tambaya ki fa yanda yazo shi ma yanda fa yazo shi ma ɗaya ko kunya bai ji ba wai ya jikin naki bayan yana gani na wurin ko kunya ta fa bai ji ba Baki ta kama ta ce kai Allah ya shiri yaya wallahi. Ke ma Allah ya shirye ki ai ke ma ba kunyar ne da ke ba da kike waya da Bilal a inda nake kina jin kunya ta ne kuma kamar a sa hakan da kika ce. Ba zan yi mamaki ba ai na san yanzu amarya kike kuma ba ki laifi. So ko kin kare shi ma na san ba laifinki ba ne ballantana yanzu da kika san daɗin miji na san fiye da haka ma za sai dai please ki ji Ki ji kaina kar ki faɗa wa yaya abin da na ce. Na yi alƙawarin in dai da raina zan taya ki zaman jego da rainon bebi. Duka Tima ta kai mata tare da faɗin ‘yan rainin sense kawai. Sai ta goce tana dariya. Ta ce to ina laifi don zan miki zaman jego tun da wannan ɗin ba a gayyace ni ba wancan kam. Aikin ga ko babu gayyata sai na je mai bi ma sanadin haka na samu namesake. Allah ya kiyaye ‘yata ta zama takwararki. Hanna Baba dai ta ce har ma, ta ce har ma da i, aho ashe ma za ki haihu kin ga kuwa zuwa na tabbas. Dima ta amsa mata ta yi da faɗin bisimila, sai ki je ai magani. Dai na gaggawa kamar yau ne in sha Allah matar yaya. Ai an yi mai wuyar kai amma fa na san kin ji jiki da ganin yadda kika koma. Har kina bani tausayi wallahi. Juyawa Tima ta yi ta kwanta kawai tana mita wai Hanna ta tattare surutun Duk 'yan gidan duk ta tattare surutun 'yan gidan a kanta. She is so talkative. Ita ba za ta iya da surutun Hanna ba. Hanna ma ta sita tana rage kayan jikin da take sake faɗin dan Allah matar yaya in za ki haihu ki haifo min baby girl mai kama da ni kin ji. Timakin kula ta tai da Hanna ta ga haka sai ta ce bari ta je ta kawo musu abinci. Tana fitan ta sake faɗin ko baki kula ni ba ma dai sai kin haifa. Abbas daga wurin momi ya wuce bai sake dawowa ba. Ko gurin cin abincin hannu ba ta bar Jimot da tsokana ba suka ƙare sai daga baya suka koma wajen su Momi a nan ta sake suke ta hira abinsu kamar ba ita ba. Sai bayan sallar isha'i bas ya dawo gidan don su tafi. Lokacin kuwa Hajiya Fatima an saki jiki a gida kawai sai ta ji labarin wai ya zo. Umma ce ta ce ko za a bar ta a gida kawai zuwa gobe sai ta koma saboda ganin kamar Tima ba ta son tafiya. Tima kan da murnarta ta amsa da i Umma. Da sauri momi da anti suka ce a'a tafiya za ta yi zaman me za ta yi musu kuma a nan. Gara ta koma gidan mijinta ya fi. Dole Umma ta yi shiru don bakin su ya fi nata. Da fushi kuwa ta tafi suka bar su hanya da Kewa. Bayan su ne anti ta yi wa su Umma bayanin cewa dama ba iddarin ba iddar Mahmud a kan Fatima. Mahmud bai ɗora mata idda ba. Ta ba su labarin duk abin da ya faru game da hakan da yake a baya lokacin rasuwar Mahmud ba ta bayyana wannan din ga kowa ba saboda a ganin ta sirri ne. Dukkansu sun yi mamaki sosai sai abin ya so ya dawo musu sabo a ransu. Kowa na tunanin a har haka Tima ta yi zaman ƙunci tare da Mahmud? Lallai duniya abin tsoro ne. Tun daga shi wanda aka yi domin samuwa babu shi ya tafi ya bar kowa da tarin nadama. Allah Ubangiji ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu ya kyautata mana mu. Amin. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci da kasancewa tare da ni Mama al'umma.